الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد درس مولانا وكذا آه، عندك لا عندك نسخة النظر شرح نسخة الكتب كان تاشي معرفة الوجادة الوجادة معرفة الوجادة سنة آه، مجيش الوجادة الوجادة تيلة تشكل رواية من وجد يجد وكذلك اشترطوا الإذن في الوجادة هكذلك معلمان حديثي سنشن سنسن شرفي وزي إنجنشن رواية da wijada ya zama ta an samu ishtarakul ibn sun ba samun izini fil wijada bil wijada a cikin ingancin riwaya da wijada a cikin ingancin riwaya da wijada abinda ake nufi da wijada ne mutum ya samu riwaya mutum ya samu littafai kamar alal misali a mutum baban malami ne amma shi bai zauna ya yi riwaya hadith ya ji hadith daga gare shi sai je kawai labirari ko sai samu littafai ya ɗauko sai ya samu riwaya ba tare da tare da ya ya zauna majalisun ilimi ya yi tahammul ba to wani riwayar tasa za ta zama kusan cewa riwaya ce ingantata ko ba riwaya ce ingantata ba shi ne malaman hadith a fiha aqwal to abinda nan alhafi da tsaya a nan abinda ya gaya mana shine alqaulul muhtar wanda yake shine sharad shine cewa sun shar sai kusan ya al Ibn kamar yanda yake wajen munawala sai idan ya zama ta haɗu tare da izin to haka dalika min babu aula ma alwijada tunda ita almunawala kaga ta fi wijada kafi almunawala an ba ta cikin duk da yake ba karanta dukkanin su suna da illa cewa ba karanta ba to amma in an shakanta izini wajen munawala kafin riwaya ta su zama tun ingantatta din babu aula wajen wijada tunda ita wijada ba su ma wani munawala kawai ka zo ka samu cikin to waɗansu kuma sun ce mutlakan ya halatta abin nan saboda hadithin wannan hadithin kaumun wajadu takara tafara'uha mutane da suka sami ta su karanta su har suka yi imani aka tabbatar da ingancin imanin su saboda haka in babu aula wajen riwaya ma a tabbatar da ingancin wanda yake ya samu bai ya riwaya da su amma a sahih shine wannan cewa inda izini mutane inganta sai dai kullum min kowace daga cikin su ita munawala din da ita wujada. Eh, illa su shine kan cewar a yawanci abinda ake samu ana samun kurakure wajen riwaya musamman wajen sunaye wajen tahrif da tasrif tahrif da tasrif saboda mun san tafai da yanda suke babu nuqab babu shahar saboda idan mutum je ya dauka mutum ya je ya dauka in ba shi da ingantaccen ruwa ya riwaya sai karanta sha'a ya karanta ta sa'a na tafiya ake rubuta to saboda haka yawanci illar da ake faruwa ake samu wajen wato afta wajen riwaya musamman na tasir da tahrif saboda in ka zo wani riwayar ta da ne ko kuma bilmunawala. وهي بعين دمنا تعريف الوجادة وهي إتاء الوجادة أن يجد بخط يعرف كاتبه sai ya samu riwaya da rubutu wanda yake ya san marubucin ya san wannan hana fat kula eh, yanzu kamar kaga wanda suke gwanaye da mahtufa irin yana ganin mahtufa ya ce ah, wannan wannan wannan rubutu hajjar wannan rubutun hatimin biqa'i wannan rubutun mughlaqa'i da zai iya gare su saboda sabo da abu to idan ka sami irin wannan ka sami irin wannan riwaya kuma ka san ka san rubutu ko na waye to wannan shi ake ce ma alwijada fa yaqulu wajadtu bi khatti fulani wato ga irin sigar da zai faɗa wajen riwaya da ita wajadtu bi khatti fulani na samu da rubutun wani ولا يسوق فيه فيه إطلاق أخبرني لمجرد ذلك بايا تشنشنتا بايا حلتا يزمنتو يسكي شوى أخبرني إطلاقي أمهني دا أخبرني لمجرد ذلك سبوة كريا سمو النوي دا أخبرني لا kamar yadda aka ce za ka iya a cikin al'ijaza ita a cikin wijada la la ya so ka ce akbaran illa idan kana lahu minhu iznun bir riwayati yana da izini da ya da gare in ya bashi izini ya ce azantu laka eh, an tarwiya anni kullama wajadtahu bi haqqi eh, azantu laka an tarwiya anni kullama wajadtahu bi haqqi kaga wannan a ijaza ko kuma aka yi iktiranin ta tare da wijada cewa duk abin da ka same shi da rubutu na to na jaza maka koyuwa da gare shi to a lokacin da za ka iya cewa a da ba أطلق قوم ذلك <coughs> هيك waɗansu mutane suka yi itlaƙin wannan suka ce za iya yin akbarani ko da da izini ko babu izini suka cikin galab suka kuskure في ذلك أي أخطأوا wannan shine abin da ya alwijada معرفة الوصية وصية بالكتاب الوصية بالكتاب لو إنا بقينا رواية شيني الوصية كي وصية وتشيني متي يجي أمدني دعي رواية أدريشي بالكتاب وكذا الوصية بالكتاب أتنمى الوصية بالكتاب وانا أكاف التشبيح دين منيني آه، أبنى البنتا منين تشبيه المئات الشبه عليك وكذا وكذا وكذا وكذا هكذا وكذا من سياق الأداء إيه وكذا من سياق الأداء نعم الكتاب وكذا اشترط الابن في الوصية بالكتاب الدليل يمكن أي تشبيه إيه. اشترط الابن شنو شنو التشبيه وكذا اشترط الابن في الوصية بالكتاب هكذلك في شرط أن تإذني وجاء الوصية بالكتاب wato duk kaga ya hada su tun daga munawala ita muka fara to sannan alwijada to sannan yanzu alwasiya ko wannan su sai da izini alwasiya bil kitab huwa an yusi inda mauti aw safarihi li shakhsin mu'ayyanin bi aslihi aw bi usulihi ma'anar wasiya bil kitab shine yayi wasiya inda mauti yayin da ya zo mutuwa aw safarihi ko kuma yayin da zai yi tafiya li shakhsin mu'ayyan ga wani mutum ayyananne bi aslihi da asalin littafin da yake riwaya da ibn alal misali abdullahi ibn yusuf at-tinisi yana da riwayar muwatta ta imam malik da zai yi tafiya sai ya wasiya ga wani ya ce ga littafi na aw bi ko kuma ya tayi malamin hadisi ya tayi yana da tafi da dama usul din suna da yawa wato ya yi tahammuli daga malik ya da littattafan hadisan malik a gefe daya hadisan ibn uyayna a gefe daya sai shu'uba ta tara su to ta tara ce duk usul din nawa na yi wasiya ga wani kan cewar na na a yi riwaya da gare shi to faqad qala qaumun min al-a'immati al-mutaqaddimin wadansu mutane wadansu malamai daga cikin manyan malaman magabata sun ce ya juzu lahu an yarwiya tilka al-usul anhu li mujarrad hadhihi al-wasiyah to sun ce ya halatta yi riwayar waɗannan usul ɗin daga wannan malami da ya yi masa wasiya din li mujarradi hadhihi wasiya saboda kadai wannan wasiyar da ya masa ya halatta yi riwaya ba sai ko da tunda bai yi tahammuli ba bai ji daga gare shi ba wa ba dalikan jumhur al jumhur jumhur malamai suka yadda da haka ba illa idza illa in kana lahu minhu ijaza idan yana da ijaza daga gare shi tunda zai iya rubutun cewa wasiya da yi in ya ce ya yi wasiya da kifansa hmm? kamar mutum ya wasiya ga ƴaƴansa da kifansa wasiya ce ta kan cewar za ta zama a cikin sulus ne tunda yana ƴan sarƙa ce ana cin gadon shi saboda haka sai ya zama to masa wasiya ne don ya ɗauka ya sayar da su ya amfani ya yi ce fa ne hmm? ya maganin talauci inda ɗansa ne watakila ko kuma wani daga cikin wanda ba su da gado amma yana so ya amfana ya ba shi ne ba don malami ba ne ba don masarauta eh, ya ba shi ne dai kawai da ya samu kamar yadda zai bar masa motar ko kawai bar masa tufafinsa ko makamacin wani to don haka jumhur suka ce ba za a riwaya da ita ba za ta kanta ba sai dai idan ya yi masa ya ijaba sai ya sami izin da riwaya shine ya ce kaga yasa ita ce wa kallar wasiyatu wasiyatu al wasiyatu bil kitab wa idna bil bil kitab وفي الإعلام أي وكذا اشترط الإذن بالرواية في الإعلام في نوعي نتفس الإعلام سمر واحد فسنة دوان تواوان وأبو فلا رواية كاتا توشي ما وانا اشترط الإذن سيني اشترط اذني بالرواية إذن يدعين الرواية في الإعلام وجه الإعلام الإعلام من التعريف الإعلام آه، مصدر أعلم أعلم يعلم إعلاما بمعنى آه، بمعنى يعني أظهر و آه، أعلم شيني أعلن يعني كاجان شخصية سبب معنى سبب بالتنس معنى سبب شيني سنروي أو بينا وهو أن وهو أن يعلم الشيخ ما لم يسنر da ahada talaba ɗaya daga cikin ɗalibansa bi annani arwil kitab fulani an fulan cewa ina ruwaito littafi kaza daga wani ya sanar da shi cewa littafi kaza ina da riwayar wannan littafin daga wani fa in kana lahu minhu ijaza fa utubiru idan ma ɗalibin yana da ijaza daga idan shi idan shi ɗalibin yana da ijaza babu wata ibra ba a za a lura da ita ba kal ijazatul amma kamar ijaza wacce take mai gamewa fil mujadilahu fil mujadila cikin wanda kai mai ijaza din kamar ka ce na yi ijaza ga kowa da kowa musulmi daga wannan a cikin anwa'ul ijaza ba ijaza ce mu'tabar a wajen malaman hadisi duk da yake ba mu ga mun yi tafsirin anwa'ul ijaza wato ke da idan zama ba irin wani ta kowa ka idan ta da a'a wato idan bai ce ma idan bai ce ma ɗalibin yi masa ijaza ya don kawai ya sanar da shi cewa yana da riwayar littafi ta da kaza in bai sanar da shi cewa ya yi masa ijaza ya riwayar wani littafi da gare shi ba to ba za a amfani da wannan ilan alal misali a ɗaya daga cikin wanda suke riwayar muwatsa daga imam malik ya ce na da riwayar muwatsa na ruwaito muwatsa daga imam malik abin a kai aika ya da shi ne shi yaro ya to kuma sai kuma ka ɗauka ta ce ai abdullahi bin a abin nan ka je ka ko ɗauko ɗin abdullahi bin yusuf bin tumi sai ka ce shi kenan ga ta nan a kama za ka yi riwaya ta saboda ya sanar da kashi yana da riwayar muwatta to malaman hadisi suka ce a wannan kamar ijaza idan ba yi masa in yi masa ijaza ya ce to na jaza maka ka ruwaito muwatta ɗin da na ruwaito daga imam mali ka ga bai ba shi littafin ba bai rubuta masa littafin ba hmm? bai kuma yi masa wasiya da littafi ba kawai sanar da shi ya cewa yana da wannan riwaya eh, to kaga to wannan in yana da in yana da ijaza khassa ijaza ijaza ijaza li muayyan hmm? in ya in akwai ta'ayyini fil mujazila ya halatta amma idan ku babu wannan ta'ayyini din sai ta zama to kamar al ijaza al amma al ijaza al amma wacce take in kai ijaza mai ganewa ga duk wani wanda yake wato al'umum da ake nufi na wajen al'ijaza amma wanda ba a itibarin ta shine filmu jazila wanda kai masa ijaza amma idan ya zama to al'umum din a cikin filmu jazibi abin cikin abin da kai ijaza da shi hmm, to wannan ya halatta mata inganta wannan riwaya kamar ka ce a just to a just to laka جميع مروياته هذا تعين له أما المجاز به تعين شيء ويتواء من تعين ذلك شيء سايش في المجاز آه العامة في المجاز له لا في المجاز به wato tamkar ijaza amma ce ijaza mai gamewa wajen wanda aka yi ijazar gare shi ba wajen wanda aka yi ijazar da shi ba wajen abin da aka yi ijazar da shi ba an gane? ta an ya kamar ya ce al'ijazar amma a jastu da jami'il musulmi na jaza ma dukkanin musulmi da baki ɗayan ɗaukakin musulmi aw liman adraka hayati ko duk wanda ya riski rayuwata aw ahalin ahli al-iqlim al-fulani ko ga ko ga mutanen wani yanki kama a ce ga mutanen afirka ko ga mutanen Garba sudan ko ga mutanen khorasan wannan su ne akali al'akalim ana nufin wato manya-manyan yankuna sun fi karfin yanki da yake haɗa garuruwa da yawa kamar bai a nan mu ce ƙasa a yanzu a wannan zamani yanzu to a da akalim ake ce musu yanzu kamar misra da ce a maghrib da ce andalus da ce العراق إقليم الخراسان إقليم هكذا to mutum ya ce ya jaza ma mutanen iklim alfulani wato yanki kaza au li ahlil baldati alfulaniya kuma abuta gari kaza kawai ce ya yi ijaza ga dukkan mutanen kan wa huwa aqrabu ila as-sihha li qurbi al-inhisar wani ne aqrabu ila as-sihha na karshe a أهل البلدة أهل البلدة الفلانية كما كشنا إجازة جمتا من غري كذا wannan shi ne kusanci zuwa ga inganci a cikin al'ijaza al'amma eh? domin me yasa ya ce me yasa ya qurbil inhisar saboda kusancin za a iya kiyaye shi saka ya kididdiga shi amma ka ce ahlul iqlim al-fulani ko li kulli man adraka hayati eh? ko li jami'il muslimin zaka yi inhisarin shi shi kansa bai san waɗanda yake sun riga sun halarci sun ga rayuwarsa alaikun salam da yanzu ya shiga cikin anwa'ul ijaza ne saboda haka yanzu waɗanne nau'o'i ne na riwaya malaman hadisi a bisa sahihin magana ko bisa kaunin jumhur suke shaɗanta cewa riwaya da wannan nau'in ba zai inganta ba sai da izini الوجادة المناولة الوصية بالكتاب الإعلام وأنا أنواع بدعة دكا سيدا الإذن سيدا إذن أما دكا نكون daga cikinsu. ko ne daga cikinsu su menene illa riwaya da su illa cikin riwaya hmm. tahrim da tashhid eh. amma akwai akwai illar inqita'i a ciki a wajen eh, a cikin wannan alwa da muka ambata sun cika sharadin sun cika sharadin izini da komai akwai illa a sami inqita' babu illa amana bil mutlaq inda akwai izini inda akwai izini babu illar kan cewar wani rawi ne da ifi ya shigo ya kutsa eh, ya zo ya yi riwayar bayan riwayar ba ta zuwa ga wanda yake sahibin ta ka illa da ke cikin waɗannan nau'o'i illar su shine a ah, tahrir da tasir da za a iya samu يتي وإلا فلا إبرة بذلك كالإجازة العامة وكذلك الإجازة للمجهول وكذلك منين تشبيه يؤود إلى ماذا وكذلك كاف التشبيه التشبيه يؤود منين المشبه فيه يعني أتي تشبيه كذلك منه الإجازة للمجهول كذلك إجازة جوان كمجهولي كذلك إذا ما كمان حتى في كمان مين كمان إجازة أما في لا إبرة بها أحسنت إذا ما فلا لا إبرة بها الإجازة العامة باب إبرة تنكر إجازة العامة من ake nufin في إجازة للمجهول كأن يكون مبهما أو مهملا muhmalan kamar مبهم المبهم mubham المبهم؟ الذي لا al mubham me misalin ايه مين مثاله مثال كمان كمان كمان كمان كمان كمان كمان كمان مثالي كمان شبهني فلان كمان رجل امرأة ولد غلام ولد دمه محمد وتعين او هو ايه بقى فجمع سوا تكيني او مهمل مهمل فمنين المهمل Eh. eh a kan ka kusanta haka ne kamar ka ce a jastu li muhammad kaga baka ayyana wani muhammad din ba muhammad ba muhammad bane saboda ka duk wanda yake muhammad kaga zai iya shiga cikin wannan amma haga ka ayyana wani muhammad din kuke nufi ba ka ayyana ba dukkanin a cikin waɗannan akwai adamin ta'ayyi sai dai a al-ibham ya fi zurfi wajen adamu ta'yi bisa al-ihmal ko kuma ka ce ko kuma ka ce Ahmad ibn Muhammad shi ma ihmal in akwai Ahmad ibn Muhammad din da yawa eh, ko kamar yadda Sa'id ta faɗa a cikin ɗalibai akwai masu suna guda ɗaya eh, sunan su guda ɗaya da sunan baban su duk da baki ɗaya ka zo ba kai tamizu su ba yawanci ba ana kawa ba ana cewa Allah ta tadinul muhmal bayyana waye ne al-muhmal shine kamar da ta ce haddathani Hammad zai zama to Hammad ibn Salama zai zama to Hammad ibn Zayd zai zama to Hammad ibn Abi Usama eh Hammad Abu Usama Hammad ibn Hammad ibn Abi Usama to wannan duk suna daga cikin al-ijaz to al-ijaza lil majhul shine kai kace ka kace ajastu لرجل وكما تشي أجزت لمحمد فكفدواني لنا كتما لا إبرتك وكذلك الإجازة للمعدوم haka zalika ma ijaza lil ma'dum ita wala ibrata biha kai ijaza ga babu shi ma'dum ka an yaqul kamar yace ajastu liman sayuladu li fulan nayi ijaza ga wanda za a haifa ma wanda daga cikin ɗalibansa akwai muhammad ibn ahmad sai ce a ajastu liman sayulatu li muhammad ibn ahmad na ijaza ga wanda za a haifa ma muhammad ibn ahmad kaga wannan a lokacin da ya ijazar ma'dum ne wa qad qila waɗansu malamai sun ce inna afahu ala mawjudin in afahu ala mawjud sah waɗansu malamai sun ce in yi aqafin al ma'dum ala al mawjud sahha ya inganta kamar ka ce a ajastu a ajastu li bi madrasati zahiriya wa man sayuladu lahu to wannan sahha wannan kauli ne amma alqaulul alqaulul muhtar ko kuma alqaulus sahih shine wanda ya fara shi kan cewa la yaju la abin la la ibrata bi babu ibra ga ijaza ga ma'adu to kauli waɗansu malamai suka ce a idan ya gwama al-ma'dumun al-ma'dum da al-mawjud ya halatta kamar ka ce nayi ijaza ga ɗaliban makarantar Usman bin Affan da kuma waɗanda za a waɗanda kuma duk wanda za su haifa to wannan ya halatta domin ka haɗa su tare da al-mawjudun ka an ya yaqul kamar ya yace ajastu laka wa liman sayuladu na yi ijaza gare ka da kuma ga wanda za ka haifa wal aqrabu adamu adamu sihhati aiba abin da yake mafi kusanci ga gaskiya shine rashin inganci shi ma a wannan sura duk da abin da aka yi inganci to ai saboda ai kana to kamar wasa kana to kamar wasa wani sayu masa ma ba a haife shi ba ta zama to kawai kan cewa wani abu ne kawai wanda ake kawai cikin data kamar shi sa din yace wal aqrab ay al aqrab ila sihha وكذلك الإجازة لموجود أو معدوم علقت بشرط مشيئة الغير هكذلك إجازة دوان ديك سامن بين ينانا أو ما مع أو معدوم كم وان بايا باب شي بايا أما علقت بشرط مشيئة الغير أتراتيات بشرط نفو وني أنجاني أراتيات بشرط نفو وني ga misali ka an yaqul ajastu laka in sha'a fulani ne maka ijaza amma in wani ya yarda in wani ya so ne maka ijaza amma idan malami na ya so ko kuma idan sarkin garin ya so ko wata mutum wannan au ajastu liman yasha fulani ko kuma na ijaza ga duk wanda wani ya so لا أن يقول أجزت لك in شئت ba ya ce na yi maka ijaza in ka so ba ita wannan sahiha me maka ijaza in kana so wa hada alal asahi fi jami'i dalika wannan duk wanda muka faɗa alal asahi fi jami'i dalika abin a aka yi kaulin da ya fi inganci a cikin dukkanin waɗannan fuskoki na ijaza da ake faɗa a da baki ɗaya duk alal asahi ne wannan da ya ce alal asahi eh duk abin da ya nasanta na hukunci shine alal asah abin da yake inganci wannan ga me yake ishara a'a ko za ka yi hada kuma tun da shi wace ijaza amma da eh. majhul eh hamu ma'adu eh, eh. shine duk gaba ɗaya da aka yi aka ce shi an eh, a cewa da yake yin alal asah yana ishara zuwa ga ishara yake cewa wa'ancin maganganun wannan magana ta kuce ishara yake cewa ce ta khilaf ce khilafiyya abin da yake so nuna maka cewa kina a cikin kowane daga cikin wannan akwai sabani amma abin da ya harrara maka a nan wajen ya tace maka ya gaya maka to shine alal shine al'asa shine mafi inganci to in kaji malami ya ce maka alal asa to yana nuna maka cewa to akwai ko wani kaunin daban dan karka ji wata kana cikin karatu ko ce a ah, to ya haka ibn da da wannan magana bayan a da kuma ga malama da ma ga shi ya riga ya ga maka cewa dama alal asa saboda haka babu halin da zai maka tarihi ya ce maka kowane kauli ga kaulinsa ga dalilinsa ga dalilinsa ne a tunda wannan nukba ce nukbatul fikir ce zai kawo maka takaccen tunani malamai akan ilmin mustalah da dai shi ne ta gaya maka al-khulafa magana ce mujmala ya kawo maka su eh, eh, amma a cikin wannan yayi maka ishara ga cewa to akwai fawadin su akwai amma wannan wanda ya gaya maka shine mafi inganci جوز الرواية في جميع ذلك سوى المجهول ما لم يتبين المراد ما لم يتبين المراد ما لم يتبين المراد منه الخطيب الخطيب البغدادي يا حالة رواية دكا وأن إلى رواية سوى المجهول سيدي رواية للمجهول سيدي الإجازة للمجهول تشي كوي بحالة أما الإجازة العامة الإجازة للمعدوم duk a wajen khatib ya halatta a riwaya da su sai dai kawai a riwaya lil majhul ne shi ma wannan lil majhul din malam ya tabayyana al murad min abin gurgudan abin nufi da al majhul din bai bayyana ba amma in ya bayyana in aka bayyana wane ne majhul din hmm, to wannan shi ma a wajen khatib ya halatta kamar yanzu kamar wani kamar imam malik a kamar a samu ni kamar a samu imam malik yayi ijaza ga muhammad ai ta bincike a ga kasa gani da wannan muhammad ne zama fi hukumul majhul to amma al majhul wani abu da ya kamata ku fahimta dangane da abin da ake ce jihala aljihala ba sifa ce da'ima ba aljihala sifa ce nisbiya mutum zai iya zama tuwa majhul a wajen ba majuhul ba ne fi hakikatul amr wani zai iya san maka hmm? to don haka matsawar yana nan a cikin jihalar a wajen hafiz to shine ba zai iya ba za a iya yin ruwaya da wannan ijazar amma in ya bayyana aka gano shi ashe muhammad nan da muka samu imam malik ya masa ijaza ashe muhammad din da ake nufi wane ne don aka gano wannan to duk riwayar da muhammad ya daga imam malik bil ijaza sai a ɗauke ta riwaya ce mun hakahu an jama'atin min mashayikhihi yayi hikayar wannan kauli daga jama'a na malamansa واستعمل الإجابة للمعدوم من القدماء أبو بكر بن أبي داود تفرك أوكا شاوان إجابة للمعدوم من دعيك فدا سوي أنا سلطاتا لي أنا فتنسا أقوم على ويد السكري يتي واستعمل الإجابة للمعدوم من القدماء أبو بكر بن أبي داود daga cikin malamai magabata akwai wanda suka yi amfani da wannan ijaza lil ma'dud daga cikin su akwai abubakar ibn abi dawud abubakar ibn abi dawud mai kasidar ra'iya din ta aqida wanda yayi abin nan wanda yayi eh? alha'iya din da ra'iya bace alha'iya kai ta ta aqida wanda ya akan aqida kuma yake da ya fara juz'i akan akan alqur'an hmm? ibn abi dawud abubakar ibn abi dawud yana daga cikin wanda suke istimalin wannan eh, al-ijazatu lil ma'bud wa abu abdullah ibn manda da abu abdullah ibn manda shi ma ɗaya daga cikin almajiran abu dawud yana daga cikin eh, eh, wanda ya rubuta yana da littafai at-tauhid da kuma al-iman da kuma da kuma abin nan ma'rifatus sahaba yana da littafi yana da ma'rifatus sahaba واستعمل المعلقة واستعمل الم... واستعمل المعلقة منهم أيضا أبو بكر بن أبي خيثمة daga cikin ko magabata nan akwai wanda ya yi amfani da al-ijazal mu'allaqa, ijaza da ake rataya ta Abu Bakr ibn Abi Haytham Abu Bakr ibn Abi Haytham sarih sahibu tarikh bai tarikh aya da tafsir al-tarikh Abu Bakr ibn Abi Haytham almajirin Ibn Ma'in da afwan dan Ibn Ma'in ابن ابي خي... آه، آه، ايه ابن ابي خيثمه ابو بكر ابن ابي خيثمه اسمه المجنون آه، يحيى بن معين بجيت الاجابه المؤلفه منها بجيت الاجابه المؤلفه الاجابه المؤلفه للوجه المؤلفه إن شاء فلان المؤلفة بالمشيئة وأنت ذاك الشيء أجزت لك إن شاء فلان to ijaza al-mu'allaqa ita ma da ake faɗa ba wai kawai aikin ta ta aikin ta ce kawai yawanci duk abubuwan da ake faɗa na nan da kuke gani za ka samu an same sai daga cikin tasarrufa din malaman hadisi dama shi za a kira ilimin ilimin wato yaya suke wani irin zaurance suke yi ya shi daga cikin malaman hadisi akwai wanda ya istimali ta العامة جمع كثير malamai da dama sun yi riwaya bil an samu taron mutane da dama sun yi riwaya bil ijaza al'amma wacce ce al jami'il da kuma wani misali kuma kawo min wani misali na ijaza al'amma mutanen wani gari a jastu li jami'i li ahli iqlimin fulani ko li ahli baladi ko kuma wanne akwai wani misalin ba ko ko makaranta fulani a'a ولمن اه سيولد لهم آه، آه. وان اجازه للموجود آه. للمعدوم معطوفا على الموجود نعم. اجزت لمن ادرك حياتي إيه، هنا وانا يا رجل الاجازه العامه ودي تورات ايكيا يشبه الاجازه العامه تاتي شكل wanda yake za a wanda za ta yi yani ma yankin in yumkin inhisaruha wa ma la yankin in yumkin inhisaruha ko da za a iya iyakance ta shine kamar a ajistu li ahli baldatin fulaniya ko li ahli madrasatin fulaniya wanda za a iya kiyaye kiyaye su amma ajistu li jami'il muslimin wannan la yankin in yumkin inhisaru ba zai iya kiyaye su ko a ajistu man adrasa hayati la yankin yumkin inhisaru to ita ma wannan nau'i na ijaza al-ijaza al-amma wujida jam'un kathir malamai da yawa sun yi riwaya da ita جمعهم بعض الحفاظ في كتاب ورتبهم على حروف المعجم لكثرتهم wani daga cikin manyan malaman hadisi ya tara su baki ɗaya a cikin littafi saboda yawan ya jera su ala hurufil mu'jam li kasratin saboda yawan su wanda ya fara sunan su da alif sannan ya tafi ba sannan jim wa haka saboda yawan su to ka kaga abu ne wanda yake a wani a wani zamani na zamanin tarihin wannan al'umma eh, abu ne wanda yake mashhur muntashi don jin kaga wato ilimin hadis ya daga cikin ilimin da ya kiyaye tarihin ilimi a cikin addinin musulunci zaka shi kansa ilimi ilimi shi kansa yana bukatar san tarihi yaya shi kansa ilimin ba yaya yadu yaya me aka yi masa eh? shi kansa wani fanni ne wani fanni ne na tarihi tunda ka san yawanci tarihi waɗansu mutane abin da ke kula da tarihi shine tarihin manya-manyan abubuwa da suka faru sarakuna da manya-manyan yaƙe-yaƙe da yanda gari ya shiga cikin gari da yanda gari ya faɗi wannan shine tarihi wajen tarihi yau to amma akwai kuma tarihin ilimi shi kansa ilimi yanda ya intishari wanda yake ɗaya daga cikin manya-manyan masajir na ilimi shine karatu shine cikin mustalahul hadisi cikin hadisi ce zai bayyana maka tarihin ilimi a cikin al'umma wa kullu dalik dukkanin wannan kama qala ibn salah kamar yadda ibn salah ya faɗa tawassu'un ghairu mardi tawassu'un ghairu mardi wato haɗawa ne da yake ba shi da wata bukata ba abin yarda bane ba abin so bane me amfanin ajiya ta yin wannan ibada gara ma a yi itina'in kutu gara ma ka samu ta fanka fahimci abin da ke cikin su kai ta fakkuhi bisa ka je kai ta kai zama kokarin neman ijaza لأن الإجازة الخاصة يتي دومن الإجازة الخاصة المعينة إجازة وزكي كي من تتشيا كما ودأك أيناتا مختلف في صحتها ita kanta an yi sabani wajen inganci ta ikhtilafan qawiyyan saɓani wanda yake mai karfi inda al-qudama a wajen malamai magabata wa in kana al-amal duk da yake aiki wajen malaman hadisi istaqarra ala atibariha inda al-mutaakhir ya tabbata kan amfani da ita da yadda da ita wajen malamai yan baya da yake nufi da al-ijazal al-khassa al na'am da kamar mutum ya ce misali na yi masa misali kamar malami yana da misali wanda ya mun ya fi su suna ciki ya yi wa misali ahmad wannan misali mai yiwuwa da gare shi an an sami misalin da yake yana wajen su kuma yana ijabi cewa wato an sami ta ayyini wajen almujazi lahu wanda aka yi masa ijaza an ayyana shi haka zalika an samu ta'ayi ne wajen almujazi wanda aka yi ijaza shi to ita wani ita ce arfa anwa'ul ijaza cikin nau'in ijaza ita ta kowace girma ka ayyana wanda kai mai ijaza kuma ka ayyana masa littafin da kai masa ijaza to ita kanta wannan din wajen al'udama an yi saɓani saɓani mai ƙarfi wajen yadda da duk da yake amma a wajen kuta akhirin abin da ya tabbata bayan saɓani da aka yi aka ta saɓani to sai kuma ruwan ya tsaya aka yi istigrari a wani ra'ayi guda ɗaya shi ne amfani da ita duk da haka din yace ce duk da yake al'amal istaqarra ala atibariha inda al-mutaakhir fa hiya duna sama da ta kai a sama ba bil babu wani saɓani a kawar ta haɗuwar malamai ba za ka taɓa haɗa ta ba ita wannan al'ijada kawiya din da ake faɗa ba ka ba za ka taɓa da sanya ta daidai wa daida da as-sama'u min rabbi shaykh da ta kaifa idza husira fiha idza husira fiha idza hasala fiha da kaifa idza husira nan ma cikin akwai kuma yawa idan hasala fi hal istirsalu al-madhu hasal hasala ne ba hasara hasara ma ma da ma'ana dan biyo dan kun kun da iya wannan yace fa kaifa to ya kuma zaka ce idan hasala fi hal istirsalu al-madhu idan wannan saki babu daidai yazo ya faru dan istirsal ne kace ajasu li jami'il muslimin ko kuma ajasu liman sayuladu li fulan wannan istirsal duk eh, gane abin da yake faɗa cewar wannan wannan tawassu'i da aka zo aka yi wajen ijaza da har aka samu waɗanda masu sun yi riwaya sun yi ijaza eh, sun yi riwaya fi ijaza amma sun kai yawa tarin da har sai an ma zarta ba su a cikin hurufin mu'jam wannan wato bayan an yi ittifaki akan cewa ijazar ma take sananna din tabbataccen ita kanta bata kai asama ba to don me kuma za a je a ta kudawa cikin nau'in ijaza wanda yake bai kai ma wancan wanda yake amma ya da ita din ya ce fa inna ha tazdadu fa to hakika tana raunin ta yana da ƙara ƙaruwa na fil jumla khairun min iradil hadithi mu'dala amma duk da haka ita ijaza bil jumla a jumlace ta fi bisa ta kawo hadisi mu'dar daga kawo wanda ka ji daga gare shi ba ko wanda ya masa ijaza al menene al-i'dal yawa a cire rawi masu riwaya guda biyu ala tawali tawayi riwaya bil ijaza ya fi bisa ta riwaya ba tare da faɗan kai istatin rawiyan a cikin isnadin ba الواجب إجابة يعني والله أعلم إسقاط mutum biyu tare shi ne al'irba. Nan amma idan ɗin anan faɗin iskan anan nuna ba. Faɗin iskan anan nuna ba kawai. Murcewa da ba za mu jami da intifa. Ni ko dai ya zama kawai ba. Jirwa da za ta wahala. Ba zai zama da ma'anar lura ba, ai kafin musbara. wato a cikin dubban mustalahat alhaƙiƙa urfiya ita ce ita ce ita ake kaddamarwa bisa haƙiƙar lugawiya alhaƙiƙar lugawiya ta zama to majalis alhaƙiƙar urfiya ta zama dole ce haƙiƙa saboda ka in yace maka al-mu'dal abin da yake nufi mu'dal din muhaddis ba za ka dauke shi a ma'anarsa ta lugha ba kamar yanda idan a cikin littafin fiqh aka ce maka as-salah ba za ka ɗauke ta ma'anar addu'a ba sai ka ɗauke ta ma'anar sallah ne eh, ta kurfi a kuke a cikin zafin fito ana an ce abin nan a fallu salli sai ka ce ai fal yadu inda shi ne asalin ma'anar sala ba zai yi ba a cikin littafin in kana ga littafin lura zai ka iya cewa to wannan kila akwai hakika da daga amma cikin littafin fito babu wannan وإلى هنا انتهى الكلام في أقسام صيغ الأداء ديوان ابني دكا ونما جنجنو ده بمشكي أكن كشكشن صيغ الأداء سيقو جن رواية يقاو كشن درس يقو جن مكيكو أكن صيغ الأداء أقول لكم بقى نعم yeah. wata tambaya ko ci to yanzu za mu shiga bayan mun gama sayyidul ada za mu shiga ilmu ruwatul hadith ilmu ruwatul hadith masu riwayar hadith su kansu masu riwayar hadith ilimi ne musamman nasu da kuma zafai da aka rubuta musamman a kansu don dama yawanci ilimin hadith fil haqiqa kamar yadda a waɗansu jami'o'i suka karkasa shi suna karkasa shi zuwa fannoni da da madda daban-daban akwai mustala wani jamsun mun riga mun gama shi hmm? sannan akwai jarhuwar ta'adi wanda za mu zo mu shigo shi sannan akwai tadwinin hadith yadda aka rubuta hadith wanda yadda aka rubuta hadith zai maka magana a wato rubuta hadith cewa ya halatta a yi rubuta hadisi ko bai halatta ba sannan yayin da ma aka ce ya halatta inda wa'annan sharuɗai sannan kuma yaya alwa min mu'allafa da cikin ilimin hadisi akwai ajiza akwai asuhu sannan littattafai ɗin akwai almusannafat akwai almasani akwai aljawami akwai kutubu zawa'i kutubu takhrij kutubu ahadith al-ahkam dukkan nau'o'in tasnif da tadwin tasnif da ake yi na ainihin mutunul hadith shi kan kansa fanni ne na ilimi da ake kira ilmu tadwin hadith sannan kuma akwai ilmu ruwatul hadith shi kan kansu masu riwayar hadith waɗansu suna sanya jarh wa ta'dil juz'i ne na ilmu ruwatul hadith wanda yake yawanci kusan tafsiri yanzu da hafi da tafi yanzu ya fara ilmu ruwatul hadith wanda da karshe kuma zai zo ya sanya aljar wata ta'dil to amma saboda muhimmancin jar wata ta'dil shi yasa yawanci za ga a jami'o'i suke ware shi daban to zaman to ma da ce mustaqilla da za a karanta kamar yadda kuma ruwatul hadith shi ma ya zama to ma da ce daban wanda shi za a fara karantawa da ya zama to shimfiɗa ga abin nan a ilmin ruwa yawanci a ilmin ruwa sun hadith ana magana akan al-islam shi ma aka fara amfani da islam da kuma magana akan mutane masu riwayar hadith da yaya ake da ya ake tantance su da tabaka cikinsu da sauransu ثم الرواة سننك سنتي الرواة الرواة جمع راوي الراوي شيني اسمه اسم فائل من روى يروي من رواية ما سي رواية ما سي رواية الحديث أصلي أصلا ما سو الرواة يا غير ما لما تجي وسنة هاي ما أدب شو ما سكر أوكا هم ما لما أدب شو ما سكر وسكر أوكا شو ما سكر سكر الرواة الأدب كشرك وجه في سوا وجه كمر آه لتاقل الإمام السيوطي المذهب في علوم اللغة أي ya rattaba shi ne a tsarin ilmin a tsarin malaman hadith da mustala annahu al-awwal annahu al-thani da irin alwadin su ma hadda muttafiq wal muftariq su da sauransu hmm. amma asali masu malaman hadith ne suka ba ya zama to malaman a abin nan malaman adab suna suka ɗauka abin da ya sa ku saboda ilimin a sha'anin isnadi ya shiga cikin al'ummar musulmi tun daga lokaci na da wurwuri kowa ana so ba za ku iya faɗin magana kawai yadda ka so ba in ka faɗi magana ka sai ka faɗi daga wata ji sai ka faɗi madogara ka sai ka faɗi isnadin kamar kisa da muka gaya muku ta sudan ibnu na tare da wannan ba kawai ta ta wanda wani ba kawai ya zo yake tambayar sa yake tambayar sa fatawa wani ba kawai ne ya zo samu sudan ibnu uyayna yace mace ce ta yi ihrami da hajji sai haila ta zo mata yaya za ta sai ya ce taf'al kullu ma yaf'alu al-hajj ghayra Allah ta tuka bidda duk abin da alhaji zai yi kamata ya amma kaje sai tawabi da dakin Allah sai ya ce masa hal min qudwa me ba dogararka wato akwai wanda yake shine ya riga ka faɗa wannan da ta tabi biman da kuke koyi wajen wannan fatwa yani ai baka isa saka zo ka a cikin addinin Allah ne baka ka ce indiyat ba sai zan kawo abu daga ka ba me ma dogaran ka yani me hujjar ka sai ce Aisha radiyallahu anha حاضر قبل ان تطوف بالبيت فامرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تطوف ان تفعل كل ما يفعله حتى غير ان تطوف عائشه ام ta yi ita ma wani irin wannan ya same ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya mata sai komai abin da kake zai yi amma kun sai da cikin dakin Allah yace hal min balagh hakan da Aisha ruwa ya ga maka me ya isar da kai zuwa ga Aisha wannan dan kawai ne bai ke ga masa yace hal min bala wa ya ga maka yani ina me ma da balaga ma da ablaga ila Aisha me ya tazir me ya tsanin zuwa ga Aisha sannan sai faɗi isnadin حدثني عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة عبد الرحمن بن القاسم الشيخ شجاع من دقى بابل فرقى عائشة فنسيت لقد أحسنت الجواب واستثمنت القدوة آه، لقد أحسنت البلاغ واستثمنت القدوة والله لك بالرشاد فشكو كا أبنى بلاغ وفي إسناد كأي كو ومدو غرقة مدو غرقة تكرفاج فنسيت الدعاء الله يشريكا kaga wannan idan hatta hatta koyawa ma sun san kan cewa kowane abu sai da hujja ko hujjar da za ta tabbata ba sai da isnadi kaga abu ne da yake ya shiga cikin rayuwar addinin musulmi ko a lokacin da a kan kauye ne kauye ne yake wannan tambayar to arruwat thumma arruwat yace to amma kaga su masu riwayar hadisi in ittafaqat asma'uhum idan sunayensu sunayensu na yanka suka yi ittifaqi wa asma'u aba'ihim da sunayen iyayensu. fasa'idan ko sama ma da haka wato su ne kakannin su kakannin kakannin su haka ya in suka yi ittifaqi kamar kace Abdullahi ibn Ahmad ibn Muhammad hmm? ibn Ibrahim ka samu masu riwaya da wannan ko kuma kawai Abdullahi ibn Muhammad an gani Abdullahi ibn Muhammad شيء هذا اتفقت أسماؤهم وأسماء ذكر ما عبد الله ابن محمد أقي عبد الله ابن محمد الحميدي شو ماله من بقاعد أقي عبد الله ابن محمد المسند أقي عبد الله ابن محمد آه، ابن أبي شيبة فكذا أن ذكر اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم واختلفت أشخاصهم أما كما gangar jikinsu shafsiyarsu ainihinsu ya saba ba mutum ɗaya ne ba wai suna ɗaya ne na mutum ba wai mutum ɗaya ne yake da suna uku ba a mutane uku ne suke da suna ɗaya an fahimta sawawun اتفق اتفق fi ذلك اثنان اثنان منهم فاكثر ام اكثر ko eh, duk daidai ne ko mutum biyu ne suka samu wannan ittifaqin ko sama da haka yanzu kamar wannan kaga mutane uku hmm? وكذلك إذا اتفق اثنان فصائدا في الكنية والنسبة هكذلك ما ما ما في رواية رواة رواة رواة رواة بيو كوسما ده حكا في اتفاقي أكونية ونسبة منين الكنية؟ أبو أبو أبو أبو فلان أبو فلان كو أم فلان ما كان بأب أو أم تو النسبة ya zuwa ga gari ko sana'a ko kabila eh, gari ko sana'a ko kabila to idan shi ma suka yi ittifaqi akan wannan kamar a ce abubakar abubakar a ce gashi na sun yi ittifaqi ko wannan su abubakar abubakar hmm? ko kuma annista ko wannan su az-zuhri az-zuhri az-zuhri ko al-hazza al-hazza al-hazza الزيات الزيات دون النسبة الحذاء بوجوده الزيات لسيدة من فهو وانا النوع اللي نفني علم الحديث علم رواة الحديث دعيك كرا النوع الذي يقال له المتفق عليه ودع في اتفاقية حكمة كي تمسى المتفق والمفترق المتفق والمفترق يعني اتفقت اسماؤهم وافترقت اشخاصهم Eh, sunayensu sun yi daidai amma su wane ne su ashkhasuhum ainihin su sun zaman ko daban shi ake ce ma al-muttafiq wal mubtadi wannan ne da aka yi rubutu a kan hmm? malamai sun yi rubutu littafi a kan kansa akan samu wannan kwarai kwarai sai dai yanzu gaskiya ban ga tadribin rawi ba da tadribin rawi yanzu an fitar da mutane. wani ana samu wani a kalurai mana da ana samu eh kware a makaranta ba kware ana samun mutafi da mutari <laughs> to yanzu kaga nan gashi ya dan kawo maka a cikin talikinka a cikin shari'a. اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم كالخليل ابن أحمد هم ستة مصنع خليل ابن أحمد شو شو خليل ابن أحمد الفراهيدي إيه؟ ما له نسيبه ويدي لأروبي إيه؟ اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم وأجدادهم هذا سنة ينسى دنا إيا ينسو دنا إيه كاكا اتفاقي كأحمد ابن جعفر ابن حمدان أربعة su hudu da suke da wannan suna ahmad ibn ja'far ibn hamza ittafaqat al-kunya wa nisba ma'an ka abi imran abu imran al kaga al abu imran an-nisba al to mutum biyu ne suke da wannan aksuhu eh, yani ah, aksuhu kuma ittafaqat اتفقت الأسماء والكنية كنا والكنية في الآباء شيني صالح ابن أبي صالح وهم أربعة توكما أكوي وندا من اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم وأنسابهم سنة ينسل سنة إيا ينسل نسب السجد زمن تريد كما محمد ابن عبد الله الأنصاري محمد ابن عبد الله الأنصاري اثنان أكوي محمد ابن عبد الله الأنصاري من رواية أنس anas ibn malik shine duk randa duk randa kaga bukhari yayi riwaya daga wannan sai ka samu sai ka samu sai ya samu wadu saboda shi muhammad ibn abdullah al-ansari ya riski anas kuma ya samu kananan kananan tabaka din tabakar tabakar malaman malaman bukhari sun yi riwaya daga gare shi ku duba da ita diribin rawi za ku ga wannan ya kawo su da dama a can to wa fa'idatu ma'arifati ma'arifatihi ne fa'idar sanin wannan a cewa wannan har an ware masa ilimi daban da ake rubuta masa littafai ta san ba za a yi dan wasa ba to menene fa'idar da har malamai su koyar da wannan har suka rubutu a kansa khashiyata an yi khashiyatu an yuzanna shakhsani shakhsan wahida tsoron kada ɗauki mutum biyu mutum to mutum ɗaya wato inda za ka gane wannan shi zai nuna muku cewa yayin da kuke gani a cikin islam kusan arna ɗan ɗan oriental da ta duk nan da kuke gani a cikin islam girgiro su kawai arna haka suke faɗa masu masu son su rusa ilimin hadis ba cewa ilimin nan da muke gani ya kan haddasa ne fulan an fulan an fulan suka kirkiro su aka wato zuciya suka yi da baki daya mazhabobi shi ne suka ra'ayoyin malamai da yadda suke so addini ya kasance su suka kirkiro su su suka faɗi su mazhabobi daga baya sai suka zo kowace matsala ta mazhaba sai ake so a samun mata hujja daga hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai a rakka ba mutum tunani a mai da ba kuma ana so a san cewar abin nan a cewa abin nan a idan aka yi in aka yi saki in aka yi saki uku mace da za ta koma ba sai ta yi aure to wannan auren sharaɗinsa ya zama tukan cewa sai an sadu da mace to sai ya zama tukan cewar a lokacin salama kuma kuma zakare muna karatu daga baya ma yi magana sai ya zama cewa a wai wannan matsalar da aka kawo cewa sai ta sadu da mijin to ana neman masa dalili sai a rakkaba mata isnadi bisa kuma da ita bayan sai a faɗa a annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayan asali kawai ra'ayi ne na waɗansu malamai su suke so cewa da yadda addini yake sai aka rubuta a sami da aka mai da su ba hadisan ma duk ƙarya ne kuma suke cewa abin da ya sa tun da a sami kaɗan ne amma daga baya lokacin irin su a lokacin su bukari da kuma dabakan malaman su aka samu kasane su yawa su ya ba abin da zai fassara wannan yaduwar hadisin illa kokari da ake kai kowace matsala sai an samu masa wata wani islami saura ka duk a hadin gaba ki duk kirkiro su abu babu ita ba ke yawa babu a to a shi ko ko yayi magana ba kamar yadda da sauran annabawa ya bata shi ma ta ya bata to kaga wannan yake nuna maka cewa abinda kan hadisi suka koda wannan wa'annan mutane ne a shahsiyar ne tabbatattu sanannu tun daga shi wanda yake sa ya zama to kama daya inda kawai mujarrabin suna ne a kaga ba za a dawo ba ma a tantance tunda suna ne kawai to amma dan a san cewa kowanne daga cikin su yana da shakhsiyya muayyana suna da identity yani suna da wujud suna da hakika aka sanya wannan fanni وقد صنف فيه الخطيب كتابا حافلا الخطيب البغدادي يربو تلتافي بباء أكون وقد لخصته وزدت عليه أشياء كثيرة نايمة تلخيصي كما آرى مسا بوا ما سيوا عشكو ما سيوا آرى واتو ونسون دسكي ما سو هو المتفق والمفترق وهذا أقصى ما تقدم من النوع المسمى بالمكمل وأن المتفق والمفترق سابانا أبن ديه قباتني ننو إن دعمك أنبتا المهمل المهمل ميا بينا من أولا سواء المهمل أكس المتفق والمفترق Eh, wannan mana yana magana a shi ma zai bambanci a tsakanin wanda aka faɗa in shari'a da muhammad eh. shari'a sun zo da wannan abu wannan mana mu a cikin wannan zai bambanci ma daga sun shi kuma da shiru ne gaba da ba a bambanci da ya kowanne da eh to kai kawai ya ce wani sarki su an san su eh, akwai su kuma an gane su tunda an gane babban su shi kuma muhammad shi ba akwai su amma an kasa gane su eh, wannan ana iya gane su wancan ba a iya gane su المتفق والمفترق أنا جنس أوران متن بيو متن عبد الله بن محمد akwai al-musnadi akwai al-humaidi akwai ibnu abi shayba to abin da nuna maka cewa waɗannan su daban ne shine al-muttafiq wal muftariq kun ba ku sai ka dauke su su uku din nan mutum ne shi ko al-mukmal akasin wannan muhammad sai a ɗauki mutum ɗaya a ɗauke shi mutum biyu ko uku muhammad ne eh, ya zo a cikin isnadi muhammad bayan shi ne dai wannan muhammad din amma sai ka rinka ɗauka muhammad din da ke cikin wannan isnadin ba shi ne muhammad din da ke cikin wancan isnadin ba bayan kuma duk mutum ɗaya ne ka gane shi ne aka san shi wannan almutafiq almuftarik eh, mutane ne da yawa amma sai ka ɗauke su mutum ɗaya ko yaushe abdullahi ibn muhammad ya zo sai ka rinka ɗauka kan cewa al-musnadi da za ka gane cewa ai a cikin hadisin eh, al da muftari mutum biyu shi yasa ake so a san shi dan kara dauki mutum biyu da mutum mutum shi kuma muhimman yasa ake so a san shi kara dauki mutum da mutum mutum biyu eh, gani eh, wannan da kawai shi an faɗi suna guda ɗaya a iya ganin cewa suna da wannan ku an faɗi shi da sunan za a ɗauka da cewa shi shi ne din za a an ɗauke shi da sunan babansa eh, eh, sunan su ya ittifaki Sunan mutane ne ya ittifaki so kara ɗauke su mutum ɗaya da ɗaya bayan kuma daban ne shi ko wannan ba ayyana wanne ne ba eh? wanne ne ba yanzu kamar sufiyan sufiyan in ya zo maka a cikin islami don ka ɗauka kan cewar sufiyan ɗin nan da ya zo a cikin wannan islami in ya sake zuwa a wani islami ده سفيان ابن عيينة بن سفيان الثوري الشخص الواحد ما يجيش غير يكون مجنون ما يكون مجنون ماشي معرفة المؤتلف والمختلف هذا مجي؟ نعم وأنا مختار مجي؟ اه إن إن اللي أنا مش mana sai mu ci gaba ko kuma tsaya yana da yawa na ganin mu tsaya a nan mu tsaya a kana yi kaɗan kaɗan da ra'ayi gama da ruwa malamu da na da wahala na cikin ramar inda ka yi kama za mu tsaya a nan wajen insha Allah yanzu kun ga baku mai zuwa rana asabar in muka sai mu karasa ilmin ruwat kuma mu fara tabaqatul ruwat mun gama sai mu sai mu shiga aljarh wa ta'dil ranar lahana ita yau ranar lahadi insha Allah wala muke jar ranar lahadi muke jar wata adil wata gila ga ya zama cewar ولو سيدنا ابن التقييد shi sharhi sharhi mutuwa ya gaba ɗaya ko kuma akwai wannan duwan da suke hadisi wanda yake da kuma shi Allah abinda ibn abdulbar ya yi sharhi ya yi al-ahadithul marfu'a hadithul marfu'a kuma ya sanya su al-hadithul marfu'a akwai wanda suka musnada هو الاختياء الحديث المرسلة سويس على الشمس يا وارث دم في أقارين هنا المسندة بيكون مالي فلوكما سيكون يجوي الأحاديث المرسلة أما الأحاديث الموقوفة نصح بيسو دي شرح نسوة وما شرح نسوة يأي أشهر الاستقبال الاستقبال شرح الاستبسال الاستبسال لكن هو من مآل التحكيم والأركان باب اللي بقى كان بتاعه باب عشان تجديد بقى هو آثار موقوفة آه، آه، آه، الوتر بعد الفجر بقى إيه. باب حديث مسلم يصفه العن بعض الشباب في الجنة العيلة شبيه الاستبسال لا شريط على الاستبسال shi istidkar ya ware masail masail ya a cikin istidkar yakan dan faɗi yakan kawo kaɗan amma yawanci zai maka ihala ne cewa yayi yi ya yi shimfiɗa turuka hadar hadith a cikin tamhid amma a cikin tamhid shi abinda tamhid ya haɗa a abin ilmul asani libatul يا حبيب الأئمة الأسانيد كما الفقه فولا تزيد عنك طرق الحديث فقوية تومك رواية الحديث المؤتى يكاومك سابعان الأقسام وذي رواية وما حديث عند الإمام مالك كما سابعان مالك سوري تعلبان مالك من الامام مالك أو من إسلام وان يفكروا موافقة الإمام مالك يكون بسحاق مصري رواية الإمام مالك وصول يجلس كل مسائل الفقه ومسائل البدع سوري shi shi din ya fi istislam ba amma duk kusan duk an bata ayi fiqh da yake ambatawa a cikin kafe suna su istislam amma abubuwa da ke cikin da zai isnadi ba sa cikin al-istislam wala ko idan kuma yana bukatar hadisi mai a cikin wadda yana cikin sani akan sanadin kamar ita wata ya akan sanadin a ba lallai ba ba za ka samu abin da ya danganci isnadin sa ba ka same shi a cikin shuruhul muwatta na na ibn abdul barha ba na ibn abdul barha wani wani shirin muwatta cikin sharhohin cikin sharhohin muwatta da ba wanda ake ta damu da isnadi in ba shi ibn abdul barha dan ko ko zurqani baya ishara zuwa ga zurqani abin da yake yi abubuwan da ibn hajar ya a cikin fathul bari in hadisin yana cikin bukari hadisi yana cikin muwadda sharhin fatul abu fawaid inda ibn hajar ya faɗa cikin fatul bari shi ya sani kun dama in kana da umma in kana da bukari ba sai kama dogara da asirkani ba in kana da fatul bari ah, abin nan ah, alkabas na ibn arabi shi dama ba ruwansu da ilimin islam ya fi karfafa lafiyar lura da kuma nahiyar ta a wajen misali shi gaskiya ban yi amfani da shi ba wani saboda ka bai sanin manhajin sa amirul hawali kuma su yi shi ku sharhi ne muktasa wanda shi ma baya da yakan ɗan ishara zuwa ga al'asani a ba su so shi to da irin wannan sai dai kai ka je ka da ka yi yayoyi yawanci abin da zai taimaka maka nan wajen da amfani da sunan kubra na bai haƙi yake yawanci a irin asar makufa da ake kawo da malik ke kawo wa shi ma bai haƙi zai kawo makamancin shi ko kuma ma ya kari a kan shi. Ana, yanzu idan mutum misali zai duba, yana son ya duba a cikin mutum ya kamata ya fara duba misali ya kamata wato duba kabila yana da wahalar gaske akwai ɗan littafi shi hafi ya sani wanda ya yi tartibin sahabitu tambil da muwafaka da yadda suke a cikin zurfani saboda ka in yi zai ce maka hadisi na ɗaya a babu na kaza ga shi a cikin zurfani to ga inda yake a cikin zurfani yasa ne ma aka samu waɗansu daga cikin malamai wani malami da a shi kansa ina jin shi hafi ya ma yayi wannan ya sake ma a tantikin tartibi ya rattaba shi a bisa tartibin muwatta saboda shi tamhid tamhid ibn abdulbar ya yi shi da mutane ta sun muwatta hadda shi ta aiki wanda ake hamsu qur'ani kawai da ibn abdulbar ya ce ɗalibin ilimi ne tashi neman ilimi farko abin da zai fara yi hamsu بأن يحدد القرآن في حد شيء حد سيد جاس في ذا موطا يحدد شيء يحدد موطا في حد الثورة حد الثورة أهل الحجاز وإن يحب يسعى بجامع ابن وهب يحدد شيء شيء يحدد شيء حد سيد الحجاز حد شيء سوف نعطي يموطا حد شيء في السيسي لهذا اللي تاشي دي متشرك موطا دي متشرك موطا يعني حديث معلمي إمام مالك سوف نعطي إن يتاسو لحديث النافذ sai fara maka sai fara maka cikin hadisin hadisi na farko na nafi ina can kitabul janabi na biyu da zai zo maka sai zo maka shi a can kitabul usara saboda sai ka haddace muwatta ka san hadisin da kake so wani ne malamin malik anan ko bayan wani ne malamin malik eh? wannan hadisin na nawa ne a cikin hadisin malamin malik don su kansu hadisin farko ma'ana a cikin muwatta da nafi shi zai fare ba hmm. hadisin farko ga shi ga inda yake hadisi na biyu kuma na nafi zai samu sai da wata wani san ban haka da ya bi da da ba ya yi shi ne ga mutane da suka haddace albuwata in sai da fahar fahar sun na shi a tanzil ko dai kai amfani da darar da atrafin hadith in ka samu ka karfin hadithin sai ka duba shi sai ka jirge inda ko kuma ka bi ko wanda ya kowane in ya fara tahara sai tahara in san hadisin a mawdu'in yake magana in ka

kan cewa kai dai abinda kai kuke bukata ka tabbatar da cewa wannan nuska nuska ce tabbatatta ta wannan littafin ta tabbatar da wannan za ka iya riwaya daga cikin wannan littafin masalan malam kamar al'adar da aka al'ajza al-hadidiyya eh, wannan eh. wani eh. kuma ba a ma sai kawai sai eh to wannan akwai hanyoyi da ake cewa tawfiq mustaqil kitab yadda za ka tabbatar da cewa malamin shi ne yake da wannan kasafin wanda yake akwai hanyoyin sa a adabin bahar wajen ilimin ba a gina turukul a gina bin ba a turukul bahar sun fitar da yadda za ka iya tabbatar da nasabar littafi ya ga malamin sa akwai hanyoyi da dama a wajen masu ka'idar akwai littafin dustur akram biya al'umar wanda ya akan tahqiqul mahmuda at-ta'liqa wanda ya wanda ya ku ka samu ka karanta shi bayyana ba yadda da ka tabbatar da nisbar littafi ga dalil alal misali abubuwan da ya faɗa ya zama cewa ta ga sauran malamai suna na tun tudu cikin cikinsa kuma an ambaci wani littafin cikin sauran su sai kan shi ana littafi kaza kuma ka abubuwan da ya faɗa din ya dace da abin da sauran su sai suke cirowa wannan sai da sai ba ka sai da akan cewa dalilai ne da dama ake yi fara'in wanda yake za ka har hada wanda yake da a yawanci masu yawanci tun masu yin tahqiqin masu ba za ga a cikin wajen tahqiqin su suka da wajen wasu masu da kuma sai sun yi tawfiq ne suka kirkira da mu'allim dawo da bilansu da cewa wannan jizgi da suka gani da wannan rubutun hannu suka yi tahqiqin da ke littafin wani ne da dalilansu akan cewa littafin wannan malami. Ana kuma su littafin التعليق يعني آه، آه، هذه اه آآ تحقيق تحقيق المحصل إذا تجد تحقيق المحصل بسرعة أما دون مثال بشيء أكن تحقيق المشيش وضبطها اسمع تاو مثال في الدعوة شيء تاو أداب البحث وطرق طرق البحث العلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت